Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 27 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarfil hashin gumen tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuka wannan shirin. a cikin shirin za ku yi cewa kungiyar kabilar ibo ta ohane ta gargar kungiyar rajin kafa kasar fara ta ifaf kan haramta tutar najeriya a yin da maso gabas a jamhuriyar nijar kuwa majalisar dattawa ce ta fara zaman nazarin kasafin kuɗin baɗi muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan shirin cika shekaru 61 da samun cin gashin kan najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu kamu amma da farko sai mun fara da labaran duniya. litinin ne mai gabatar da kara a kotun da ke hukunta manyan laifuka ta icc da ke birnin hague ya nemi kotun da ta bashi izinin ci gaba da gudanar da binciken laifukan yaƙi kan kungiyar taliban da daular islama ta khorasan a afghanistan kotun ta icc ta shafa shekaru sha biyar tana bincike kan laifukan yaƙi da ake zargi da aikatawa a afghanistan amma gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan amurka ta dakatar da binciken a bara wanda ta ce tana gudanar da nata binciken kafin ƙungiyar taliban suka hau mulki a watan jiya kotun ta icc ita ce kotu ta ƙarshe da za a bincika laifukan yaƙi lokacin da ƙasashe da ke membobin ƙungiyar ba za su iya ko ba su son gudanar da bincike da kansu sabon mai gabatar da ƙara na icc karim khan ya ce tun da gwamnatin kabul da duniya ta amince da ita ta kau akwai babban sauyi a al'amarin alkalan kotun icc za su duba bukatar khan masu binciken sun gudanar da binciken laifukan da ake zargi ga dukkan bangarorin da ke rikicin ciki har da sojojin amurka sojojin gwamnatin afghanistan da mayakan taliban mai ba shugaban kasa joe biden shawara kan harkokin tsaro jake sullivan na shirin tafiya saudiya sullivan zai gana da yarima mai jiran gado muhammad bin salman yayin da amurka ke matsa lamba wajen ganin an dakatar da kai hare-hare da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin masarautar da 'yan tawayen huthi a yemen Wannan a cewar wasu manyan jami'an gwamnati guda biyu waɗanda suka yi magana kan sharaɗin cewa ba za a bayyana sunansu ba. Sullivan zai kama hanya a yau Litinin kuma zai kasance jami'i mafi girma a jerin jami'an gwamnatin Biden da zai ziyarci Saudi Arabia. Fadar White House ta yi watsi da yarima mai jiran gado tun bayan da rahoton CIA ya bayyana wanda ya nuna mai yiwuwa ya amince da kisan ɗan jaridar Washington Post kuma mai sukar Saudiya Jamal Khashoggi. A yau Litinin, Majalisar Wakilan Amurka za ta fara yin muhawara akan kudirin dokar samar da ababen more rayuwa na dala triliyan ɗaya gabanin shirin kada ƙuri'a a ranar Alhamis kan wani muhimmin matakin gudanar da ayyukan da suka shafi cikin gida da ke a jerin manufofin shugaba Joe Biden. Shugaban Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta sanar da ranakun a cikin wasiƙa da ta aika wa 'yan jam'iyyar Democrats ranar Lahadi da kuma a cikin hirar talabijin inda ta bayyana cewa tana sa ran kudirin zai yi nasara. Ta kara da cewa ba za ta kawo kudiri majalisar ba idan ta san cewa babu goyon baya a kai. Biden ya kuma nuna kwarin gwiwa yayin da aka tambaye shi game da kudirin. Yana mai faɗawa manema labarai ranar Lahadi cewa al'amarin zai fi ɗaukan hankali a makon nan. Majalisar Dattawa ta amince da shirin samar da ababen more rayuwa a cikin ƙuri'ar da aka kada a watan da ya gabata inda 'yan jam'iyyar Republican 19 suka haɗa kai da mambobi 50 na jam'iyyar Democrat. kuɗin ababen more rayuwa tare da kusan rabinsa a cikin sabon kasafin da gwamnati za ta kashe zai gyara tsofaffin hanyoyi daga doji da maye gurbin hanyoyin ruwan sha mai haɗari ƙara sabbin kayan aikin magudanar ruwa faɗaɗa hanyoyin jiragen ƙasa da inganta filayen jirgin sama. Firaministan Koriya ta Kudu ya ce ƙasar za ta ba da allurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin haɗarin gaske na kamuwa da cutar. Kim Bukyum ya ce ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi za su kasance cikin waɗanda ake ganin sun fi shiga haɗarin kamuwa da cutar. Ana sa ran hukumar kula da cututtuka da rigakafi ta Koriya za ta ba da sanarwar shirye-shiryen a yau Litinin. Shirin alurar inganta rigakafin COVID-19 na zuwa ne yayin da aka sami ƙari a yaduwar COVID biyo bayan bikin damina na Koriya da ake kira Chuseok wanda aka gudanar a cikin kwanaki uku. A cikin makonnin da suka gabata, mutanen da ba su karbi cikakkiyar allurar rigakafi ba sun kai sama da kashi 85 na waɗanda suka kamu da cutar, in ji Firayim Ministan a cewar New York Times. Dutsen tsaunin Cumbre Vieja da ke tsibirin Canary na ƙasar Sifaniya na ci gaba da kwararar da wuta mako guda bayan fara amayar da wuta lamarin da ya tilastawa dubban mutane tserewa daga gidajensu. an sake buɗe filin jiragen sama na yankin amma harkokin tashi da saukar jiragen sun tsaya cik yayin da toka ke ta toshe hanyoyi sannan ruwan wuta yana yawo a sama hotunan jirgi mara matuki sun nuna kwararowar wuta tana gangarowa daga dutsen cumbre vieja yayin da fashewar ta yi barna a tsibirin canary na la palma haka zalika hotunan tauraron dan adam sun nuna fashewar daga sararin samaniya A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya yi magana akan wannan bala'in daga birnin Vatican, yana mai cewa suna saka al'amuran yankin da suka tsere cikin addu'o'insu da tunaninsu. Cibiyar kula da taswira da haƙar ma'adinai ta Sifaniya ta ce jirage mara matuƙa sun ɗauki hotunan dutsen a lokacin da ya faɗo ƙarƙashin nauyinsa. La Palma yanki ne da ke dauke da mutane sama da dubu tamanin da uku kuma kusan dubu shida ne aka tilastawa ficewa tun lokacin da aman wutar ya fara cinye gidajensu a makon da ya gabata. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar kabilar Ibo ta Ohanes ta gargadi kungiyar rajin kafa bayafra ta IPAP kan haramta tutar Najeriya a yankin kudu maso gabas da ayyana zaman gida ta yi a ranar Asabar ta gabata. Alfonso Sokurigwe na ɗauke da ƙarin bayani. Kungiyar kabilar Ibo ta Ohanezen Dibo ta ja kunnen kungiyar IPOB mai fafutukar kafa kasar Biafra kan haramta tutar Najeriya a yankin kudu maso gabas da kuma ayyana zaman gida a ranar ɗaya ga watan Oktoba mai gabatowa. A ranar Asabar da ta gabata ne kungiyar IPOB a cikin wata sanarwar da aka rarrabar a Oka babban birnin jihar Anambra ta ayyana ranar ɗaya ga watan Oktoba a matsayin ranar zaman gida tare da umurta da a cire tutocin Najeriya a duk faɗin yankin kudu maso gabas. We wish to warn IPOB to desist from making things difficult for ndị Igbo. Maazị Okechukwu isi guzoro babban sakatare na kungiyar ohaneze ndị Igbo kenan na cewa muna so mu gargaɗi kungiyar IPOB da ta daina wahalar da 'yan kabilar Igbo. Bai kamata a fara kirkiro wani yanayi na tashin hankali a kudu maso gabas ba. Saboda haka muna kira ga kungiyar IPOB da ta soke wannan matakin saboda matsawa matasan mu cire tutocin Najeriya zai sanya su cikin hadari kuma hakan ba zai amfani al'ummar Igbo ba. Kungiyar Ohanezen Dibu ta nesanta kanta daga wannan. Mazi Okechukwu isi guzoro dai ya buƙaci al'ummar yankin su fito su gudanar da harkokinsu na yau da kullum a ranar ɗaya ga watan Oktoba ba tare da wata fargaba ba. Mazi isi guzoro kenan inda ya ƙara da cewa har yanzu muna karkashin jamhuriyar tarayyar Najeriya. Har yanzu yankin kudu maso gabas yana ƙarƙashin mulkin jamhuriyar tarayyar Najeriya. To kome wasu ke cewa game da wannan batun? I'm not liking the situation I found ourselves in. Mr. Emeka kenan yana cewa ba na son halin da muka tsinci kanmu a ciki saboda baka kashe tattalin arziki don kana neman yanci. Wannan ba yi ba ne. kuma idan har ɓacin rai ne suke so su nuna to sai su tafi can abuja su je su nuna unfortunate is uh, dealing with um, the same members that contribute for Kenan wani mai suna Jude Udatara yana cewa ba karamar asara ba ce IPOB tana gallazawa su mabiyanta da ke ba da gudunmawa ga kulawarta. tana kashe musu kasuwanci tana rufe musu hanyoyin cin abinci yayin da sauran 'yan Najeriya suna gudanar da harkokinsu ba tare da wata matsala ba. Maganar zaman gida ranar ɗaya ga watan Oktoba ai magana ce mara kan gado, saboda ranar hutu ne kuma duk Najeriya kowa zaman gida yake a wannan ranar. Sun ce a cire tutar Najeriya a nan, to shin wa zai cire? Duk hayaniya ne suke kuma ba za su iya sanya nasu tutar ba. to sai dai uzoma ibekwe yana goyon bayan soke tutar najeriya da zaman gida a ranar ɗaya ga wannan oktoban tare da cewa shin waye najeriya ta taɓa taimakawa najeriya ba ta taɓa taimaka mana ba za mu fice daga najeriya kuma dole ne mu fara daga wani gurin Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia. Najeriya. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta fara zamanta na shekara-shekara a jiya Litinin domin nazarin kasafin kudaden shekarar 2022. Bayan da gwamnatin kasar ta aiki da daftarin dokar tsarin kasafin a ƙarshen makon jiya, wakilin murya Amurka a Yamai Solomon Barma na ɗauke da ƙarin bayani. sama da biliyan ko miliyar 2,888 na sefa ne gwamnatin ta Nijar ta a niyar kashewa a tsawon shekarar 2022 domin gudanar da ayyukanta a fannoni daban-daban na rayuwar al'umma. Mabari kenan majalisar dokokin ƙasa ta fara wannan zama na tsawon watanni uku da nufin nazari akan bukatun na bangaren zartarwa. Honorable Hadiza Kafugu na daga cikin mahalartan wannan taro. Za mu diba mu gani arzikin da gwamnati za ta sa ta yi manya ayyuka na ci gaban ƙasar Nijar. Aiki da ya shahi eh, makaranta, aikin da ya shahi lahiyar jiki, aikin da ya shahi makyaya manoma, aikin da ya shahi gyara hanyoyinmu na ƙasa Eh, aikin da ya shahi tattalin arziki aikin da ya shahi kwanciyar hankali cikin mu ta Nijar. Idan za mu ɗauki lokaci mu diddiba mu gani in arzikin da gwamnati ta sa na bunƙasa ayyukan ganata duka in ya isa ya sa a samu wadata aikin nan ai aiki da kyau don ci gaban ƙasa. matsalar tsaron da ke kara tsananta a nan nijar da kuma koma bayan al'amura sanadiyar annobar corona sun janyo karin biliyan 57 a kan kasafin shekarar 2021 mai biliyan 2,830 ana sa ran samar da galibin waɗannan kuɗaɗe ta hanyar kuɗaɗen shiga na cikin gida yayin da za a samo sauran kason daga ƙungiyoyi da manyan ƙasashen duniya aminan Nijar. da yake jawabin buɗe wannan taro kakakin majalisar dokoki sain umaru ya ja hankulan 'yan majalisar su mai da hankali don ganin an tsayar da kasafin da ya daidai da bukatan al'umma kuma wanda ke daidai da yanayin da ƙasa ke ciki da yadda za a sami haɓakar tattalin arziki. Nous faudrait donc organiser des journées parlementaires d'information Saini Umaru ya kara da cewa domin fahimtar da 'yan majalisar nauyin da ya rataya a wuyansu da kuma abin da ake jira daga gare su a matsayinsu na wakilan talakawa. Majalisar dokokin kasa za ta ba su horo a yayin wannan zama. Yayin da ɗaya bangare taron majalisar ke sa ran tantauna wasu muhimman batutuwa da ka iya tasowa. L'autre série de journée parlementaire se rapportera à la sécurité. tawagogin kakakin majalisun dokokin kasashen benin burkina faso cote d'ivoire gambia ghana gina bissau morocco mali da togo ne suka halarci bikin bude wannan taro a bisa gayyatar majalisar dokokin niger da zummar karfafa dangantaka a tsakanin al'ummomin nahiyar afirka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sulon barma to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan Mara kisayirda filiyoom iltineeni shufinaana gulu raajini wanteetu wasar guruusu guttele jibalay fatuur jaabalay waynaa wa ana maa fulaata عشان ما بياكل ويناه لكن شكل مرة ده بريا يما سيجي بريا يما سيجي To yanzu kuma lokaci ne sani sha'ab malumfashi zai shigo da rahoto na musamman. Najeriya kasa ce da Allah ya albarkace ta da man fetur, ma'adinai da kasar noma mai albarka, lamarin da ya bunƙasa noman auduga da gyada, koko da riɗi, citta da kanumfari. Masu sharhi kan harkokin yau da kullum suna nuna cewa waɗannan albarkatu da Najeriya ke da su su ne suka jawo hankalin ƙasar Ingila ta shigo ta mulki Najeriya. Lamarin da ya mai da sarakunan gargajiya waɗanda su ne shugabanni a wancan lokaci suka koma ƙarƙashin shugabancin turawa mulkin mallaka na tsawon shekaru. daga bisani sai fitattun 'yan najeriya irin su sa abubakar tafawa balewa sa ahmadu bello sardaunan sokoto dr nnamdi azikiwe da michael okwara chief obafemi awolowo da sa akintola suka jagoranci sauran dangi wajen fafutukar nema wa najeriya 'yancin kai wanda ya tabbata a ranar Asabar ɗaya ga watan Oktoba 1960 karkashin jagorancin sa Abubakar Tafawa Balewa a matsayin Prime Minister. Bayan mako guda da bakin mulkin kai, sai taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya taso a birnin New York ta ƙasar Amurka. Tafawa Balewa ya halarci taron inda ya yi jawabi kamar haka. Mr. President, last Saturday, the country Ya shugaba, Asabar da ta gabata ɗaya ga watan Oktoba, ƙasar da nake wakilta a wajen wannan taro wato Najeriya ta samu 'yancin kai da ikon cin gashin kanta. Idan yau Najeriya ta shiga Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ɗaukar ƙarin nauyi a kanta. madadin Najeriya ina matukar godiya gare ku duka da sa amsar wakilcinmu a wannan ƙungiya. asabar ɗin nan mai zuwa najeriya za ta cika shekara 61 cir da samun 'yancin kai shin ko yaya 'yan najeriya za su bayyana yanayin rayuwa a yanzu matsalar tsaro a yau ta yi kamari tunda a yanzu mutane da yawa a arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas da kuma arewa ta tsakiya manoma dubbansu ko miliyoyinsu sun kasa zuwa gonakinsu yau an samu sabon ta'addanci na satan mutane duk inda mutane suke da birni da ƙauye yau ba su da kwanciyar hankali abu ne kuma da ke buƙatar gwamnati ke domin a ceci al'umman Najeriya musamman mutanen arewa da suka fi fuskantar wannan matsala a yanzu. Mu dai mutanen karkara babu abin da muka ta'allaka da shi illa abu noma noma ya zama yiwa saboda ba tsaro na biyu kiwo shi kuma kiwon ya zama bai yiwa yanzu saboda haka muna addu'a Allah ya taimaka don girma Allah wannan gwamnati ta taimaki rayukan ba mu da sana'a wanda ya saba da tsaro bai iya zama birni sabuwar lokal gama a garin inono kauyen mu bandicin nan sun je a masallaci da asuba wallahi tallahi ana ce assalamu alaikum suka yi da masallacin sai da suka kashe magidanta mutum goma sha tara jiya kuma aka sun sake komawa suka je da karfe biyar na yamma suka kwashi baburan mutane guda goma Na gaya maka ranar Alhamis kan raƙuma suka je suka yi ta halbe-halbe suka ciki ta waɗannan mutanen kuma ranar Juma'a daidai misalin karfe ɗaya na rana suke sake hawo raƙuma suka tunkari garin shinkafi ɗin. Da yawa Allah tsakanin 'yan sanda da sojojin da ke akwai da kuma 'yan sa kai aka haɗa kai aka kore su da ke aka samu aka yi sallar Juma'a garin. Sannan bancin haka washe gari ranar Asabar suka sake shiga ƙauyuka kamar irin su Shanawa suka kashe mutum ɗaya a cikin Jangeru suka je suka kashe kusan mutum goma sha ɗaya. Mu da muke ce dai Allah ya ba gwamnati ikon yadda za a yi a karo 'yan sanda da sojoji wayanda za su ba mutane shinkafi kariya. Za a yi gyara? Eh, to, inda mun koma ga Allah, Kirista ya zama Kirista na gaskiya, Musulmi ya zama Musulmi na gaskiya. Shi kenan, idan ba wannan aka yi wa wallahi duk yaudara ne. in mutum ya samu matsayi su za su su mishi barka suna murnar zai ba su kuɗi daga nan ya samu oho abin da ya dame su. Najeriya tana buƙatar addu'a kamata ya yi ɗaiɗaikunmu da al'ummanmu ya zama cewa ya sa wannan ƙasa tamu a gaba bai mata addu'a na alkhairi. Game da irin waɗannan bayanai a baya na zanta da kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu don in ji abin da zai ce game da harkokin tsaro. shi rashin tsaro a ƙasa ai canja salo yake lokacin da shugaba buhari ya karɓi mulki boko haram ke cin karansu ba babbuka biranen nan namu har babban birnin tarayya abuja babu sakewa zuwa masallaci kwanciyar hankali babu zuwa coci kwanciyar hankali ofishin majalisar ɗinkin duniya ma bam aka samu aka busa shi haka hedkwatar 'yan sanda alhamdulillah wa'in abubuwa yanzu an yi nisa yaƙi da boko haram abu ya koma dazuzzuka da kan duwatsu da suke tafkin cadi nan ma kuma ana nan fafatawa da su yanzu gwamnatin borno kokari ake ana ta da mutane ƙauyuka da garuruwansu inda suka tashi a bayar da har yanzu al'ummar ƙasa suna kokawa game da batun tsadar rayuwa rahotanni da yake gaban gwamnati akan yanzu haka eh, alhamdulillah damuna ta yi albarka duk da cewa ruwa ya yi mai gyara za a ce a gurare da yawa amma dai ana fata in allah da bana a yunwa a jere sannan magana farashin abinci a dama ita duk damuna in ta zo ai abinci kan yi tsada saboda masu abinci a hannu rike shi ciki. sai an yi wata ɗaya biyu an ga ruwa ya kan kama kafin mutane su fara fita da abinci. Shin ina mafita? Marigayi ta fama balewa ya ba da amsa a zauren majalisar ɗinkin duniya tun a jawabin shirinsu na farko. Ga abin da yake cewa. A yayin da muka ji kasashen duniya suna kokawa tare da yin kiran a zauna lafiya, kamata ya yi hakan ya zaburar da mu da himmatuwa wajen magance matsaloli ta hanyar yin amfani da duka abubuwan da Allah ya huwace mana don ciyar da al'ummar mu gaba bisa sahihiyar hanya wanda tabbas hakan zai dore har bayan mun duniya an manta da mu. Shi ma tsohon shugaban Najeriya zamanin mulkin soja Janar Sani Abacha ya ba da haske wajen warware matsaloli da suka addabi Najeriya a daidai lokacin da yake mulki don ɗorewar mulkin demokuraɗiyya. Ga abin da ya ce. Ba mu da wata kasar da ta wuce Najeriya, saboda haka wajibi ne gare mu warware matsalolin da suka addabe mu. Dole mu samar da ingantaccen daban da zai tabbatar da ɗorewar mulkin demokaradiyya. Kana mu kaucewa yin amfani da wani tsari na wucin gadi da ba zai ɗore ba. dole mu warware tare da magance dukkan matsalolin da suka addabe mu a tabbatar da an kawar da su kwata-kwata cikin gaskiya da rikon amana don tabbatar da haɗin kai da ci gaban Najeriya. Shin me yasa ya yawan tunawa da shugabanni na farko a tarihin Najeriya irin su Sa'abakar Tafawa Balewa, sadauna Sokoto Sa'amadu Bello, Dr. Nnamdi Azikiwe, da kuma Chief Obafemi Awolowo, Michael Okwara da Sayo Akintola. Sana Usman Alhassu dole ne a tuna da waɗannan bayan Allah da Allah ya musu rasuwa kusan shekara hamsin da shida. Sun yi mulkin Najeriya, sun yi gaskiya, sun yi adalci, sun riƙe amana, sun taimaka ma ƙasa, sun kawo ci gaba waɗanda abubuwan da suka yi kusan shi ne ya zamo harsashi a cikin ƙasa wanda ke tafiya har ya zuwa yanzu don haka babu yadda za a yi waɗannan mutane a ce an manta da su ba na yiwa bane har duniya da nadi in dai za a ambaci sunan najeriya sai an ambaci waɗannan mutane har illa sha allah sun yi mulki ba su gina kansu ba ba su yi son kai ba dukkansu kowa ya rasu babu wani abu wanda ya bari To anya za mu iya samu nan gaba a daidaita wannan al'amura? to zai iya daidaituwa amma kamar da dan wahala saboda abin da zai baka tsoro yanzu ko da matasa ne waɗanda suke karatu a makarantu za ka ga cewa irin tunaninsu da shugabanci ya bambanta da waɗannan mutane yanzu shugabanci kalilan ne waɗanda yake za ka ga suna tunanin in Allah ya ba su su kamanta gaskiya rikon amana da kuma ƙoƙarin kawo ci gaba. Sani Shahar Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Salihu Aibu Malamfashi yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. wasan kwallon kafar Najeriya Sisa Oshola ta sami zura kwallonta ta hudu a wannan kakar wasannin a wasan da kungiyarta ta Barcelona ta lalasa Valencia da zanzurutun ci takwas da nema. 'Yar wasar mai shekaru 26 ta fuskanci kakkausan suka a cikin gida bayan da tauraron ta ya disashe a gasar kwallon kafar mata ta sha Buhari da aka kammala kwanan nan a birnin Ikon Najeriya. To sai dai kuma tauraron nata ya koma haskakawa bayan da ta koma kungiyarta ta taka leda. Barcelona ce ke saman teburin gasar ta ta mata da maki tara da ta samu sakamakon nasara da ta yi a dukkan wasannin ta uku da aka buga yayin da kuma Oshola ce ke kan gaba da yawan zura kwallaye a gasar ya zuwa yanzu. wata sabuwar takaddama na kokarin bayyana tsakanin zaratan 'yan wasan kungiyar psg ta kasar faransa kiliyan mappe da nema tun a ranar asabar da ta gabata ne dai lamarin ya soma bayyana yayin da na'urorin daukar hoto suka nuna mbappe da aka sauya shi a wasa yana korafi akan halayyar nema masu nazarin hoton bidiyon na zargin mbappe da siffanta nema da kalmar almajiri a yayin da yake korafin cewa nema baya bashi kwallo a lokacin wasa ana ci gaba da tafka muhawara akan ko maffe ya furta wannan kalmar ko a'a yayin da wasu ke hasashen cewa dan wasan yana nufin cewa shine dai nema baya zura wa kwallo a lokacin wasa duk da yake dai nema da mbappe sun dade suna bayyana wa jama'a cewa suna da kyakkyawar dangantaka akwai rahotannin da suke cewa dariyar hakori ce da bata kai ciki ba domin kuwa 'yan wasan biyu ba sa ɗasawa da juna tun sa'ad da nema ya koma kungiyar ta psg a shekara ta 2017 a fagen wasan tennis kuma 'yar kasar japan naomi osaka ta bayyana cewa tana bukace da komawa bakin daga bayan hutu na dan lokaci da ta yi osaka ta dan dakata daga wasan tennis a farkon wannan watan tun bayan da fafutukar kare kambin gasar tennis ta us open ya sha kasa tun a zagaye na uku na gasar ta bana 'yar wasar mai shekaru 23 da ta taba lashe manyan gasannin tennis sau hudu ta janye tun da farko daga gasar french open kana kuma bata sami halartar gasar wimbledon ta bana ba sakamakon mai da hankali kan kula da lafiyar kwakwalwarta a lokacin da take bayyana janyewa daga gasar french open osaka ta bayyana cewa tana fama da matsalar damuwa tun sa'ad da ta lashe babbar gasar ta ta farko ta us open a shekara ta 2018 dai ta ce a yanzu ta soma jin sauki kuma nan ba da jimawa ba take fatan ganin ta koma filin daga. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka Abuja, Najeriya. A gaida na sanyin na, da wani kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. litinin ne mai gabatar da kara a kotun da ke hukunta manyan laifuka ta icc da ke birnin hague ya nemi kotun da ta bashi izinin ci gaba da gudanar da binciken laifukan yaƙi kan kungiyar taliban da daular islama ta khorasan a afghanistan kotun ta icc ta shafa shekaru sha biyar tana bincike kan laifukan yaƙi da ake zargi da aikatawa a afghanistan amma gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan amurka ta dakatar da binciken a bara wanda ta ce tana gudanar da nata binciken kafin ƙungiyar taliban suka hau mulki a watan jiya mai ba shugaban kasa joe biden shawara kan harkokin tsaro jake sullivan na shirin tafiya saudiya sullivan zai gana da yarima mai jiran gado muhammad bin salman yayin da amurka ke matsa lamba wajen ganin an dakatar da kai hare-hare da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin masarautar da 'yan tawayen hutu a yemen majalisar wakilan amurka za ta fara yin muhawara akan kudurin dokar samar da ababen more rayuwa na dala triliyan daya ga gabanin shirin kada ƙuri'a a ranar Alhamis kan wani muhimmin matakin gudanar da ayyukan da suka shafi cikin gida da ke ajerin manufofin shugaba Joe Biden. Firaministan Koriya ta Kudu ya ce ƙasar za ta ba da allurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin haɗarin gaske na kamuwa da cutar. Kim bukum ya ce ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi za su kasance cikin waɗanda ake ganin sun fi shiga haɗarin kamuwa da cutar. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a jere shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku su abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Amina Bahara auna da tana gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Sarfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.